Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so magabatar gabatar muku da labaran na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labaran. Wakaf da dokokinta a wani taron jami'an shari'a da aka soma a yau da safe a nan babban birnin Yamai wannan kuma tsari ne na babbar hukumar wakaf za ku ji ƙarin bayani a cikin labarun. raƙumomin daji da suka tashi daga kure an je an hange su a ƙauyen karkara a kan neman makiyaya za ku ji ƙarin bayani. A ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman za mu taɓo batun illolin gobarar daji da aka samu cikin wurare da dama a ƙasar Nijar. Umaru Bobo magajin garin gundumar ƙauyen Bani Bangu jihar Tilaberi ya rasu a ranar biyu ga watan Nuwamba a wani arangamar da ta abku tsakanin 'yan ta'adda da kwamitin 'yan banga tsakanin ƙauyen dinara da adabdab a cewar wata majiyar mutane da dama ne suka mutu a wannan kwantan ɓaunar Waƙaf kalma ce a larabci da ke nufin tsayuwa ko tashi tsaye zaman zama ginshigin aikin samar da kuɗin musulminci da ke ba da damar ƙulla zumunta domin yaƙi talauci. babbar hukumar wakaf na ƙasar Nijar ta soma gudanar da wani taron jami'an shari'a zuwa ga jami'an shari'a yau da gobe a nan babban birnin Yamai kan dokokin wakaf. Isaka Nuhu Munkaila, daraktan bin doka da oda na babbar kungiyar eh, babbar hukumar wakaf a ƙasar Nijar ya yi wa Rafika a tahir ƙarin bayani. A fannin kuɗi na musulunci a lokacin da ake magana wak shine na yin misali na wata ajiyar kuɗi da wani mutum zai iya yi ko wata hukuma za ta iya yi bisa manufar yin amfani da kuɗin wannan ajiya domin taimakawa wata niyya mai kyau bisa ga buƙatar wanda ya haɗa wannan wakf. A bangaren Nijar akwai wasu dokoki da aka ɗauka babbar dokar ita ce ƙudiri mai lamba 2019 da 20 ta ranar 20 ga watan Satumban shekara ta goma sha tara da tsarin ka'idodi da ke da nasaba da wakf a Nijar da aka sanya wa hannu ta doka mai lamba 2019 da 49 ta ranar 30 ga watan Oktoban shekara ta 2019. Gwamnati ta kafa wani tsarin shari'a ta hanyar kafa wata hukuma da ke kula da wakf. Wannan hukuma za ta sa ido ga sauran nau'o'in wakf da wasu ɗaiɗaikun mutane suka kafa. Gwamnati na bada misali ta hanyar haɗa asusun farko hanya ce mai kyau wajen yaƙi da talauci. Wannan zamanin da muke wasu sabbin tabi'u na ta karuwa a cikin makabartu lokacin zana'iza wasu hirarrakai da kuma harkokin duniya a musulminci a cewar Ustaz Halaru ya haya shagultawa da kuma rashin natsuwa a lokacin zana'iza suna faruwa ne sakamakon tarbiyyar taɓarɓarewar tarbiyyar a cikin a lokacin da suka yi hira da mamman ada lalle shi a wanga zamani manzan Allah ya ja hankalin mai guji duniya saboda duniyan nan ita ke shagaltar dawa kuma ta raba ku kuma a dan uwanku addu'a saboda a yanzu nan zai amsa tambayoyi kenan za a mashi tambayoyi kenan da natsuwa ya kamata a huskanci binne mamaci saboda kowane lokaci mu ma masu tahiya ne kuma ibada ne shi ɗe nauyi ne haki ne muke ba mamacin kenan kiyaye wasu abu kamar wani kiraye-kiraye haka ji ana harakoki na duniya ko na abun duniya ya kamata mu yi ƙoƙari mu ɗora yawan zikiri kuma don shi ɗe nauyin da allah ɗora mu na raka mu da ba su hakinsu An hangi wasu raƙuman daji biyu namiji da kuma mace a gundumar ƙauyen karkara garin Junju a cewar daraktan garin da ke kula da muhalli. Wa'annan raƙumomin dajin sun fito ne daga yankin kure domin neman makiyaya. Colonel Musa Mumuni ya yi wa Fadal Alu ƙarin bayani. Lalle wannan raƙuman daji guda biyu ne sun fito daga can jihar kure can ne dai mahiwanci suke amma idan lokaci ya yi kamar war haka akwai masu warikewa suna tahiya wasu wurare domin neman abincin kamar can inda suke kamar ya yi matse musu haka ne wani lokaci don suna sabkowa suna bi ta wajen gaya wani lokaci kuma suna bi karkara ta junju eh, wani lokaci kuma ta can cikin dosu idan suka ratsa za su tahiya hau wajen dogon dutse da lokaci ya yi kuma za su koma can ainihi inda suka saba da zama kuma arziki na wanda ya zamanto ba na Nijar kadai ba a nan afirka ta delos da ake cewa a nan nijar kaɗai ake samun irin wannan raƙumin daji da muke da ita nan ne wajen kure abu ne da ya kamata a ce an kula da shi idan aka ga kamar misali za su ƙetara su yi wajen ƙasa iyakanmu nigeria eh, mutane lalle eh, tubarkalla jiya zuwa yau dai suna maido su hakan ga a ƙasar niger. A kowace shekara ake tattara albarkatun kuɗi sama da miliyar biyar cikin tsarin shirin da ake kira Grand Mirai Vert. Akwai kuma gundumomin gudunmuwar al'ummomin duniya cikin tsarin tattara kudade don cimma burin colonel abdu musharu daraktan hukumar ƙasa na grand mirai ya yi wa rukayeta abdurrahman ƙarin bayani A kowace shekara akalla miliyar biyar ake baiwa harabar ministan kula da muhalli cikin bitalmanin ƙasa. Ya wajaba kuma a tunasar da cewar a watan Janairu 2021 fiye da miliyar goma sha tara na kuɗin dola shine dukkan masu bayar da tallafi suka nemi goyon bayan samun zubin wannan kuɗin. Akwai kuma wata fasa'a da aka umurta wa sakataren zartarwa na yarjejeniyar kokowa da hamada kulawar bin sau da kafa na wannan zubin jarin wannan sashen a watan da ya shuɗe ne ya ajiye rahotonsa to a nan nijar ana maganar miliyan dubu da digo uku na dola dukkan wa'annan tsarin furoje-furoje ne da aka inganta akan wannan fusa'ar daga shekara 2010 zuwa yau aikin na grand mirai ya kumshi dukkan komin komin ɗin da ke da iyaka da najeriya har zuwa izowet yankin hamada a jimilce dai jihar agadez Lokacin sanyi na ta shimfiɗa a ƙasar Nijar lokaci ne na iska, ƙura da mura. Wata dama ce ga magabatan kiwon lafiya na ba da shawarwari zuwa kula da yara da tsofi. Dr. Musa Ali likita ne na jihar Tilaberi lokacin da suka yi hira da Abubakar Umaru. A eh, cikin wanga lokacin akwai iska da sanyi don tsare kanmu da iska a cikin wanga lokacin in za ka gari ka saka kayayyaki masu nofi da takunkumi don mun san da an ke iska akwai ƙura a cikin ƙura kuma tana yawo ne da cututtuka kamar su ciwon makogaro da mura waɗanda suke yawo saman inji kuma su rinka sa fulan moto da madibban ido in so samu har kunnuwa a liƙe su da duk inna iska ke iya shiga a tsare yara da ruwa a cikin wanga lokacin a rage AC a yi ma yara wanka da ruwan zahi a sa musu kayan sanyi wanga shine shawara da ya kamata a ba uwaye duka ina so in ƙara kuma wanda suke da hali su yi amfani da na'urar dumama wuri in ana sanyi washe Mai tallata dandalin wayar da kan mata da matasa FONAF kuma shugabar taron Headline Creation Hadiza Ahmadu Maiga ta samu wani tukwici jiya a Wagadugu wannan kuma kofi ne daga jakadan PMS na yomowa An bayar da wannan kofin ne a albarkacin taron bankuna da kuma ƙanana da matsakaitan masana'antu. Ranar 31 ga watan Maris na shekarar 2021, Kominak babban mai kula da ɗaukan nauyin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Akokana na Arlit ya rufe kamfanin haƙo ma'adanan uranium a Arlit, al'amarin da ya kawo tikas ga wannan ƙungiyar ƙwallon ƙafar, amma a cewar shugabarta Kwaminak ta ɗauki masu matakai domin ɗaukan nauyin ƙungiyar a lokacin sake sake fasalin wurin da zai ɗauki tsawon shekaru. Bubakar Sanda lokacin da ya hira da Umaru Usman. a kokana FC wani sashe ne na Kominak da ke samun daukar nauyi musamman daga Kominak eh, yanzu tana kokarin tsira daga matsalar gaskiya ce amma kuma tuni Kominak ta ɗauki matakai domin sa ido kan Akokana a matsayin club din kwallon kafa da za ta samun daukar nauyi kamar yadda aka saba bisa tsawon lokacin RDS. RDS na iya ɗaukar shekaru biyar shida ba a sani ba amma mun kafa wani tsari na tsira na bayan Kominaka domin kungiyar Akukana da matasan Akukana baki daya. Wani tsari ne na neman abokan hulɗa baya ga Kominak kamar Orano da ya taimaka mana wannan shekara tuni da miliyan bakwai da jika ɗari biyar na sefa. Kamar yadda kuka sani mun bar liga ta ƙasa domin Super Liga. Muna na muna sake kafa kungiyar. Kofin gasar Kofin Afirka zai zagaye wasu kasashen Afirka kafin wannan da aka a niyyar yi daga tara ga watan Januwari zuwa 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 a Kameru. Wannan damar dai kofin zai zagaya kasashe 24 nahirar afirka da aka zaba zuwa gasar kan da za ta gabata abdulmalik kudize jami'an yada labarai na kungiyar afirka na kwallon kafa ya yi wa salamtu kadiri karin bayani Wani tunani ne na kungiyar ƙwallon ƙafar ƙasashen Afirka tare da haɗin guwar wanda ya ɗauki nauyin kan Total Energy. Bisa wannan tunani ne na waɗannan ɓangarori biyu yake sa kofin na zagayen nahiyar. An baiwa ƙasashe 24 da suka wuce na samun wata alfarma karɓar wannan kofi. Baiwa masu goyon baya na waɗannan ƙasashe 24 da suka ci nasarar shiga gasar cin kofin Afirka da za a yi a Kamaru da su samu ganin kofin ido da ido da kuma samun yin kotuna a cikin manyan biranen waɗannan ƙasashe kofin na zagayawa ya zagaya kuma zai zagayawa bisa manyan hanyoyin waɗannan manyan birane wanda su suka samu sa'ar shiga gasar abin bakin ciki a wannan karo ba za ta zo Nijar ba domin Nijar ba ta wuce ba muna fata a gaba idan Nijar ta wuce birnin Yamai zai samu damar samun bakuncin wannan kofi. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar a watan Septemba da watan Oktoba na shekarar 2021 wuraren yankunan kiwo da dama na jihar Agadez, Tawa, Maradi, Zandar sun fuskanci gobarar daji, al'amarin da zai ƙara taɓarɓare cimakar dabbobi a cewar babban magatakardar gungun ƙungiyoyin makyaya kafin Alhaji Almansur Muhammad lokacin da ya hira da Muktar Hamadu. bana wutar daji ta maimaye wurare da yawa yankin na kiyo kamar su su dakaro su ingal su cintabar su abalak su tanu babu inda ba a yi babban huta ba wannan matsala ce wagga matsala ya kamata zamanto mutane wanda suke cikin yankin makaya ne manoma ne masu fotoci ne su kiyaye tunda wani biyo ga huta mutane da kansu ne suna abubuwa waɗanda suna kawo nan tikas maimako yau ka yi huta wani daji ka kare da huta ka kashe sai ka barta ko ka yi kunnan taba sai ka yada matsala ce mun san da bana akwai karamancin abinci na dabbobi kuma ko abinci na mutane ba a yi shi ba da aka so kina abin muka so dangancin da abin da shugaban kasa da kanshi ya gayi muna so zamanto a yi rage kafi tun yanzu ma ya zamanto abinci na dabbobi a kosu cikin mangazonu mangazonu cikin jihohi jihohi kuma inda dabbobi suke abin abinci na mutane ma ya kamata ya zamanto an yi tanadi saboda a same su inda ya kamata. Alhaji Almansur Muhammad Shinko kun samu kididdige wuraren da al'amarin ya shafa game da wannan gobarar daji da kuma aunin cawar da wutar talakume. akwai wasu wurare kamar su a balak aika da an kaci ya yi dari da wani abu kamar su su bermo 25 watan oktoba hekta dubu sha da wani abu an kako ne akwai su d'awa su tanu da sauransu minista na gandu da kanshi ya hido takarda bisa wa gatsara yau mini ne ya kamata a yi a yi hangen nesa ya za a yau mu kara wannan arziki namu kamar cawa da sauransu maimako kowace shekara ana gobra mine ne ya kamata kakin ruwan su tsayan mine ne ya kamata mutane gwamnati da merurruka menene kamata su sayi cikin gangun dazuka nan su tsare shin ko gwamnati tana iya cike gibin yawan ciyawar da ta toye lalle an yi hatsara gwamnati abin da ta yi a ta yi kama ta rage hatsara musu kiwo da musu noma ya zamanto ta yi oda abinci na mutane abinci na dabbobi kuma an sa su wurare wurare inda akwai wadannan dabbobi akwai wadannan mutane Kwatankacin labarin kenan sai ku tarbi Balkisa Hamidu da labarin zabarmanci. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomi tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.